يتخلص إليه الإنسان بالحكمة والهيلة فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهب وهبها الله إليه معنى ذلك هو التعليم كويا كويروا والتعليم به يعني وإن كان مما يتخلص كويا دع القلم منه كنت بأنا مغانا ربوتوها wannan koya da alƙalami na wa in kana mimma ya tasallasu ilaihi ko da yana daga cikin abubuwan da mutum zai iya samunsa ya ilaihi samu, mutum zai iya ketawa ya same shi bil ta fasaha ko da dubara babu rubutu din fa innal ladhi balaga bihi abun da ya amfani da shi har ya kai kai zalika wa awsalahu ilaihi atiyya kyauta ce وهبها الله منه كنا وعليكم السلام ودكا فعل متاوئ للتعليم الذي علم بالقلم in kana huwa almuta'allimu ko da a ce shi ake koya shi ne koyan shi ne da kansa an ce koyarwa da harkar ni'ima ce ko an mutum ke koya da kansa ko da dai mutum ina huwa almuta'allimu ko fa fi'luhu fi'lu mutawi'in sa da i wannan aiki aiki ne na ayi yayi ayi shi ne mufa'ala mutawi'in ta'alimi mana zai iya kawo maka yi eh, karatun sai alladhi allama bil qalam ke eh, tunda zai iya koyo da koya kaga muta sai an koyar ai kana shi kuma koya kaga muta muta me yake da suna eh, mu mutawi nam au to lahiya da ya kuma bai bai ko alhamdulillah to shi kenan damunan na yau kada man a waman a atahul jikina alladhi ya'i na wal lisan alladhi yutarjimu bihi wal banana alladhi yakhutu bihi yace haza wancan kenan abun da yi. shi wanda mutum mai koya da alƙalamin da mai koya da wayonsa da mai koya da menene in yi ce haka man a a tafi sai waye ba shi kokwallon rike wa alaji kammala malafi raddul azhani ila ma'anil qur'an jihinu ki gaba da tunanin kama yadda shi zuwa ga alqur'ani ko wane ne wanda ba da wannan jihinu wannan kokwallon alladhi ya'ibi wanda ya hadda da shi wallisana wa ya bashi wannan harshen allazi yutarjimu bi wanda yake fassara abun da ke cikin zuciyarsa da shi wal banan wa ya bashi waɗannan yatsu allazi ya bihi kaga za zanna ne ashe to ilimi kyauta ce daga Allah allazi allama bil qalam kyauta ce dai ce al alimu bil qalam ko babin abin da ke ta ni'matul bayani ko alkhatti wa man hayya zihnahu liqabuli hadha ta'lim wa ya shirya kokolwansa na idin da karban ya rike wannan koyarwa to na sa'il hayawa ta banda sauran dabobi kaga an ka samu an ka samu dabba kana ce masa sai dai in ka kace ba wurin na akwai na sai Hmm? ko da abu na yi ƙarshen ta kai za a kama da a kai kawancin gidan amma amma ita amma ce mutum ga ya burkuta yana kuka yana ce sai na yanka ka ce sake zuwa kofar gidan shi a kuma masa kace kofar gidan sai ce kai ne ka zo ka bata min ka za kai ka zo ka bata min tukwane a kofar gidan nan sai na yanka ka yana kuka da hawaye amma ko akuya ko kana zaune a wurin da ta zo ta kamar maka da abinci ko ta sha maka ruwa in ka je ce sai dai na yanka ji in go ruwan in sha wahala saboda waki na shi ne za ki zo ki ji in kike da kuka to amma ma ka je ka yanka ta kana masa faɗa haka kai za ka zama abin kallo to mutum bai kamata bai zama Allah ya yi shi cikin ajamawa ba bai baye a cikin marasa baki waye ba wannan mutum na Allah shi ne man hayya zihinahu likabuli hada ta'limi duna sa'ir hayawanat wa man alladhi takani imani ilimi wa man alladhi antaqa lisanahu waye furta harshenka in kana son ka kore mutum ka ce kai ka ce wani eh tigala tigala ce da ni ake wanda ce zama ka zama ka ba da kai ga ce ce eh, in eh, eh, da ni yake kwakwalwa i ba ka karke wannan Allah ni'ima ce sai dai mutum bai san ni'ima ba bai san cewar wannan abu ne sai ka tsaya ka yi ta tabbarinta wa harraka ku. ya motsa masa yatsan kaga kafin ka rubuta harafin da hannu sai ka rubuta shi a iska in ka samu yasar rubutu za ka tsasa ka saka sai ka rubuta shi da a iska tukuna sannan za ka je ka fashi rubuta shi a aikace ko kana sauki to haka ومن الذي دعم البنان بكفه ويدفع وإبن يطوم a tafi kai ka dubi ruwa ka aka dafa su an mugunta ake da su idan mutum ya ma ya nuna ma menene in har ishi su da kai wala ba zai kafa shi wala an kakkaka masa kana iya ka kai asara ran kana iya tafiyar da rafa da haka ko ka taka masa haka akwai wurin da za ka taka an ka tafi shi da haka wala sai dai wani ba shi wannan haka shi aiki in ji takarda ce inda kake so ka samu ka samu yanzu sai in ya ɗan kauce abun ya kauce amma ba haka hutu zai to waye ba da wannan yadda sa wannan hannu kama ka karfa lokaci guda daga wani ya ya mikar da shi ya mikar da shi karshe in yi haka akan blok ɗin shi kara hmm, ya ga ya fashe ya samu kwakwa kwakwa da bai rin hannun ka ba aka ka zaka da shi kwakwa hannun ka kare kuwa hmm? sai ka horar da shi ya horo hajiya kwakwa ni haka ya kaza ke yanzu ba za ka fasa wannan ba yanzu ba za ka fasa wannan ba ya tsaga gaban masa ya sai ka ga tabari kai ma ka ɓoye gidan ka daina kalle ka koma gefe kai ma ka buga ka gani in ba ka dawo ƙarshen ta an hada da mai ɗori ya kare da kyau gobe ka kara haku hmm? hannun ne kawai tsoron hannun sai je yau da gobe sai an za ka wata shi da tukuna hmm? ne da a bai shafu wanda ya fasa kwakwa mai bari abun nan ba horar da shi ne kawai hmm? a wannan ayyaka ƙarshen ta man kana son mu nuna muku ne wannan ayyaka akwai su anan eh, akwai su anan akwai sa dunduniya ya tara kwakwa amma fa sabon kwano na gurɗewa da wani yaro suka samu wani jan katako suka daka suka daka yaki ya rufe to ya dinga doka shi kawai na abun na ya tsaye burdi amma ya ce ya karya katako amma dai ya tsaye burdi da shi sa zan ana magana alaƙa wannan an dasa ya ya da su kuma ga shi an gada sai ya bashi ya zama ko ya aiki yadda ke so inda fi zalika la hikima kai dole ji tsoron Allah wa da'amal kafa idi, shi kuma tafin kafa shi da dambe shi wannan tafin shi ma yana jingina da nan wani yake ba shi kuma don suna yi akwai sun a ciki da wannan yana iya ɗaukaka. ka tun da mai zuwa sama ai wannan mai kai shi Allah ya kai shi amma don tsarsa kai shi don wanda bai da ƙarfin nan bai ya ga ko ina yanzu za ka je ka sako kasa ya zage ma hannu ka rike ka yi gaba ba dama ka rike ka yi shuru in ka sake daga nan kuma ka faɗa ka karewa na kai sai ka ɗalibai hmm? ai ma mafuta dole dole ɗaya ba ko da ƙarfi da zage je ka yi jinya ko kai dole ma sai dai kawai zage in ma dai ka faɗo kawai da wakil ma ka rike zage amma ba wani babiyun nan ba sama dai ba za ka yi wa ana ya tsari eh? ya fi fi ta ya ku an manfa da ciwo kawai gari abinci ba zai wa? ta dai dinga ba ka cokali ana sannu ta dinga ba ka cokali kai rago ne ni da baka horar da hannun gaba da ku to su ba na san abu kiri kam lillahi min aya nawa aya ayoyi da yawa na Allah na hannun na anha mun shagala daga gare su fit ta'alimi bil qalam a koyarwa ta hanyar alkalami yace fa kai tsaya a fatan fi halin kitabati ka tsaya ka yi tadabburi halayya rubutu wa ta'ammal halaka ka lura da matsayin ka tukuna ma ko kada amsakta alƙalama ka ɗauki alƙalami ka rike jama'a alƙalamin nan sandararre ne sai in da ka wajen shi shi baya tafiya da kansa ka ga mutum na wasa da alƙalami ka ga kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka wa ala tafasi kafa shakan takanta wa huwa jamadu fa min bainiha bainihima anwa'ul hikami yadda haifar da bangaren hikimomi yanzu ma amma sauran abun da yake shi alƙalarin kansa ranta yake da ita yanzu biro ne akwai ruwa a ciki wancan ba sai da koma kai, yi ka koma kai makwazamin ilimomin da an rubuta su ne da wannan ra da mai da mai tawada wa asnaful ulumi da nau'unan ilimi wa fununil murasalati da kayan da ake turawa wal khutabi da lakcoci Wannan nadabi da waƙe wan nasar da zufe wa jawabatil masaili da amsoshin tambaya bayanan ku musa killahi ne na gugu babu hmm. zai ne nike har magana da ciki eh sa'idu damɗe ta ganin abin nan da ga an karfafa shi da nan shi kuma nan yana rike da shi Allah ke bai taɓa balle ya baka ba ko amma da yake mun san ya taɓa balle ya mun san amfani sa in ya tsalle da shi da babu duk ɗaya.